faɗa shi ne tauki da za a duniya kan a a mana in ka je islamiyya yi ma a ma ake fara koyarwa yara zai fata a a alamatin min hakaza min hakaza wannan shi ne tauhidin firamare 1 mu a Najeriya ban sani ba ana nan ake fara wa yara tauhidin firamare waye Allahnka waye annabinka me addininka kuma wallahi shine tambayan kabari ko karatunka ya kai ka ko ina wannan da aka koyar da kai a primary shine tambaya a cikin kabari man rabbuka man nabiyuka ma dinuka duka uku tauhidi ne duka uku tauhidi ne ba fi ku bane la tushrik billah inna shirka la zulmun azim amma wata duniya yanzu kai magana kan shirka ma kaman kana kawo wani abu daban qur'ani ma da shi fa ya fara fa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sai Allah ya kawo jumla mu'tarada yace wa wasayna al-insana bi walidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa li walidayk ilayya al-masir tunda yace karka shirka to a duniya akwai wanda yake da fawa a kanka in ka bar fawon Allah da annabi to sai shi shine mahaifa to kar fawon su ya sa kai shirkan sai aka kawo jumla mutarada aka ce wa wasainal insana biwalidaini muna yi ma mutum waye shi muna yi masa wasici ya yi wa iyayensa biyu kyautatawa matukar kyautatawa ya nuna wa Allah cewa a duniya kakaf ba wanda ke kyautatawa sama da iyayensa biyu Allah ya kawo maka dalilin da ya cancanta ka kyautata musu musamman kuma mahaifiya sai yace ce hamalatuhu ummuhu wahnan ala mahaifiyarsa kowa ta ɗauke shi ta raine shi a ciki wahala kan wahala wa fisaluhu fi amaini shayar da shi da yaye shi cikin shekara biyu Allah ya ce an wali walidai ni ka gode mu ka gode ma iyayenka baba zaka ce ba baba na gode mama na gode lala wannan goya ta baka akwai wanda ya fi wannan ta zuci a aikace ya fi wannan e imalu e, ala dawuda shukran kaga godiya ana yi a aikace to nuna musu a aikace ihsani an da wali walidai ilayyal masir duk kai kawonku to nan za ku dawo makomanku zuwa gare ne. sai da bayan an gama maganar tauhidi sai ya wata gaba Allah ya kawo ya ce ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min kardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat a fi al-ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir wato daga cikin mawani daga cikin mawani abubuwan da yake hana mutum kadaita Allah yake hana mutum bin Allah su ne waɗannan farko shirka an kore iyaye suna da sai amma kare kai ga shirka wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum Ka kaga an toshe kofan shirka gaba daya iyaye kawai kyauta ta mutu za kai ka bi su tukuru malami ma in ya bi Allah ka bi shi in ji Qur'ani wattabi sabila ba ta ba wattabi man ba ilayya so da yawa suna ɗauka wannan gaba su ce ayi gashi nan an ce abewa ne wattabi sabila man ba ilayya duk wanda ya bi ni ya bi annabi ya koma ga Allah ya koma ga annabi yake mai kyau to irin abin da yake ka yi shi shine wattabi sabila man anaba ilayya ko mai littafin ahadari haka ya faɗa wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi wa yas'ala al-ulama wa yaqtadi shine ayi wattabi sabila din wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kun gane aka magana shirka to aka zama wannan biyu in ya bunayya innaha ku miskana habbatin min khardal duniya ce idan shirka bai hana ka bin Allah ba to duniya zai hana ka bin Allah duniya zai rudar da kai ya hana ka bin Allah ya kai ka ya baro ka inda ya baro fir'auna da karuna da sauransu duk sanda duniya ta shimfiɗa maka wayanda sun fi ka sarkin zuciya har annabi kasa ba za a irin su ba sahabban annabi annabi ya ce la akhsha alaikum al-faqr la akhsha alaikum al-faqr innama akhsha alaikum ad-dunya yace bana je muku tsoron talauci fa bana je muku tsoron talauci ni ina je muku tsoron kar duniya ta shimfida muku adonta busitat lakum kama busitat alaman kana qablakum ta shimfiɗa muku kamar ta shimfiɗa waɗansu ta hallaka ko kamar ya hallaka ta hallaka su duniya tana hallakawa to shine ya ce innaha in taku mithqala habbatin min khardalin idan rabonka ne Allah ya kaddara kafin ka zo duniya to wannan rabon kankancinsa karancinsa inda kaman kwaya ne ta kwamayya kaga ya kaskaɗa sosai ba sai kuma ce fatakun fi sahra kuma wannan duk da karancin nasa ya zama yana cikin kogon dutse inda ko babu kofa a cikin rabon naka fi sahra aw fi samawati ko kuma a ce rabon naka duk da kankancinsa yana sama sama sama da saman bakwai a fil ard ko a cikin kasa yake ba karfinka ne zai kawo maka rabonka ba a'a ya ce Allah Allah ne zai kama ka rabon ka. kawai ka ɗauki sana'a sababi amma mai sababtawa Allah ne sana'anka baya baka wadata sana'anka dalili ne hanya ne wasita ta zuwa ga wadata amma mai wadatarwa Allah ne Allah ne duk inda rabonka yake wallahi tallahi Allah zai kawo maka baka gani yanzu za ka samu kudi kai ka samo ta za ka sa aljihunka amma don ba rabonka ba ne zai fari daga aljihunka wani ya ɗauka baya faruwa abun da ba rabonka ba zai shiga na kwakwai wata mai rabon ya ɗauka don ba naka ba ne akwai wanda zai saya wani abu don kansa a kasuwar ya saya don kansa sai ya zo ya ajiye bai amfani da shi ba wani daban ya zo ya roƙe shi kuma ya roƙa ya bayar don ashe ba na shi bane dama ya saye na wannan ne ba shi aka kaddarawa ba kana ganin wayon ne zai kai kudi in wayon ne zai sa ai kudi nawa sun fi ka wayo ba su yi kudi ba ko kuma kana ganin iyakan kasuwanci shi ke kawo kudi nawa da iya kasuwa ba jarin yanzu ko kana ga kudin ne da kansa tunda kana da kudi yanzu zaka ka sa ya haifa maka kudi eh kudi shi ke kawo kudi amma sai an kaddara fa mala Za ka sa kudi ka kasalwanta ka sa kudi a kasa kudi ya tafi kurmus ba yi kudi ba wancan da kuma ya zama babu annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam inna riska la yajruhu hirsu haris wala yarudduhu karakiyatu karihin arziki wannan duk kudayin mai kudayi annabi ya ce ba zai kawo shi ba wala sai an kaddara duk kudayinka ba zai kawo sai an kaddara wanda kuma aka kaddara zai zo din annabi ya ce dukkin maki sai ya zo to me yasa kudi zai hana ka ibada me yasa duniya tana hana ka ibada bayan an ce da kai rabonka fa sai ya zo annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam babu ran da za ta mutu ta bar duniya duk rai hatta tastakmila rizqaha ya ilahi ya ilahi ka rubu balagan da nan ya fanda shi yace hatta tastakmila kai ka san ma'anar tastakmila me amfani wannan tawon da Shi ne komin girman rabon naka ko komin karancin rabon naka ba wanda zai rage wallahi sai ka cika ka gama rayuwarka sai ka gama tas ka kwanta a kasa shine mana tastakmila ha me yana damuwa ya hana ka addini shi yasa ibnu usami ya ce alaihi rahmatullah kai mamaki ga wanda yake bin abunda aka yi don shi yake gudun abunda aka yi shi don shi subhanallah yace duk mutum a duniya an yi shi don ibada kowai an yi shi ne don yayi wa Allah ibada wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin kaga ko an yi shi don ya bauta wa Allah ko to shi mutum kenan an yi shi don ya bauta wa Allah amma kayan duniya fa an yi shi ne don mutum huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a halaka lakum ma fil ardi jami'an wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duk don ku Allah ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min ar-ris duk kayan duniya Allah ya yi shi ne don ku to duniya da kayanta an yi shi don kai kai kuma an yi ka don kai wa Allah ibada sai ka guji abin da aka yi ka don shi ibada kenan kana bin abun da aka yi shi don kai duniya subhanallah ra'ayta shekana mm. komai na duniya an yi shi ne don kai in rabonka ne ka kwanta kai bacci sai an zo an baka sa hannunka to abun da ta ko ta ina yana zuwa yaya za ka bi shi har ka bar Allah innaha in taku wannan wala ba zai gane ba sai mumini malam Allah ba zai gane ba sai mu'min shi yasa Allah ya ce fa zakir fa inna dhikra tanfa'u man mu'minin in ba mu'mini ba duk wa'azin da kai ba zai gane maka ba kwata kwata in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi yati man biha man Allahu Allah shi zai kawo maka arzikinka ka yarda eh na mu ya akhi eh Allah ne fa Allah ne fa zai kawo maka ce fa ba zai kawo ba inna Allah latifun khabirun gwani ne kuma mai taushi zai kawo maka kaga an gama mawani na biyu aka shiga chapter na uku aka ce ya bunayya ya kai dana akai misala ka sayar da sallah ka sayar da sallah ba wai kai sallah ba a akim duk inda kaga kafun da mimun tare da sallah usaimin ya ce yinta yin sallan bi wujubiha wa shurutiha wa arkaniha wa mujibatiha duk abu da zai wajibta a ciki da wajibin cikinta da rukunanta da komanta shine ma'ana amfani wannan kafun da mimun ya bunayya aqimis sala ya kai dana sayar da sallah in ka tashi masallaci ka zo da yaranka in suna tamizi sun kai sinu tamyiz ka zo da su rike su su yi sallah su koyi hakan kai magana a kansu ka nuna masa fa idan ranka ya bata in yaro ya yi maka rashin kunya ta yi kai hakuri amma idan baya sallah ba ka yin hakuri ya fahimci haka ya tare da kai ka koya da yaranka da matanka duka haka Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ka koya da yaran ka sallah ka koyar da matanka sallah karka da karka samu damuwa da arziki mu ne muka baka arziki ka nuna yaro fushinka fa in an taba Allah ne fushinka ba idan ba a sallah ba fa za ka yi fushi amma an malitin abinci ba za maka abinci ba wannan da sauki ka su fahimci za ka yi fushinka ba nan ne ba ne ba a'a fushinka sai in ba su yi sallah akan lokaci ba akimin sallah sayar da sallah akimin sallah ka sayar da sallah kun san wani abu yaro idan yana sayar da sallah gidan kakaf tana yin arziki wallahi gidan da kansa ai salahan wane na taba wane ba ga jabda ibnu munkadir fara muhammad ibn munkadir karkashin fadin Allah subhanahu wataala wa ammal jidar fa kana li gulaman yatimin fil madina wa kana tahtahu lahuma wa kana abuhuma aish salihan kaga salahan baban ya shafi yaron to haka nan wa salahan yaron zai shafi baban aqimis sala wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar kai kana cewa yaro zai fara wazi ce a lokacin ka bai kai ba ya salam ya salam yaro ya yi karatu Allah ya bashi karatu malami shi ya bashi shaidan cewa ya yi karatu ta yi wa malami shi zai ajiye shi akan kujeransa ya yi nasiha kai ka ce lokacin ka bai kai ba ko ka ce akwai akwai baki kai yaro karami ne akwai baki kana ganin yaro a Qur'ani ana cewa shi mene aqimi sala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari ka faɗa wa mutane mai kyau ka hana su ga mara kyau qur'ani yana faɗa kace bai lokaci bai ba kuma abun haushin wani sa idan yaron ka ya gama ka gaskiya ka ji ya ya kai yaushe aka haife ka subhanallah wasbir ala ma duk abu da ya same ka a duniya kai hakuri yana da wata yarinya yanzu haka tana da kamar shekara hudu haka kawai ina gani kama wannan Allah ya ban wannan yarinyar don aya ne wallahi ni ban taba ga mutum irin ba gaskiya duk sanda aka ba ta mata rai kuma kowane irin bacin rai duk halin da ta sinci kanta tana kuka idan kace da take hakuri shiru take na yi mamaki ni ko ban da hakuri ni iri na ban da hakuri amma Allah ya ban yarinyar da in duk balayin kace mata ko ita aka yi wa ko ko mamiyin tana ko kace ki hakuri an wuce gurin subhanallah wasbir ala ma asabaka kai hakuri da abin da ya same ka kaddara ne ba za ka iya gaucewa ba ba za ka iya gaucewa ba ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka wasbir ala ma asabak inna zalika min azmin umur Allah da kansa subhanahu wa ta'ala Allah da kansa yace inna zalika min azmin umur wannan babban aiki ne ba kowa yake yayi ba sai yace kuma wala tusa'ir haddaka linnas kar ka juya mutane kuma tunka ko san me suke nufi da wannan maganar tafsil kala kala farko aka ce wala tusa'ir haddaka linnas kar kana kaucewa mutane kai baka kula da su ba ruwanka da mutane kana big time kare yana kowa kar ka zama haka in ka samu mutane kana juya kai kauce don kai babban gida ne ko kai malami ko baban ka alhaji ko waye kar kai haka wa tilkal ayyamu yudawiluha bainan nas yawmun laka wa yawmun alayka duniya ce malam tana juyawa in yau da kai ake yi to fa ina ga gobe da kai zai bar da wani ake yi gobe wanda ka raina za ka zo wajensa shi ya zo wajenka kuma hakan yana faruwa a duniya ko a ina farko kina wani suka ce a wala tusair khaddaka linnashi na idan mutum ya tsallake maka iyaka ya dauki wannan tamkar al'ada ya dinga tsallake maka iyaka to kar ka zama gajeren katanga wata ran kai maka dan tawa shi je kamar yadda annabi Allah yake da annabi fa imma taskafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun Allah ya ce annabi idan sun raina maka hankali sun dinka taba ka kama ɗayan ka dan jijjiga shi eh sauran za su gane kai kana da zafi kai ji Qur'ani yana koyar da annabi to wani zai shine yaron ya zama shine ma'ana wala to sa'ir haddaka linna in kullum ana dukan shi a to wata ran idan kama ɗayan yayi kub ɗaya za ka gane shi ya kushe ba kyau tafsir da yawa an yi ولا تصعح بك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن لا لا يحب كل مختال فخور karka ta kana tafiya kana girman kai Allah baya son wannan Allah ya ce innaka lan tahrika al-ardh wa lan yace duk inda kake tafiya tafiya girman kai ba za ka iya saga kasa ba ko lan tahrika al-ard ba za ka iya ka saga ba ka tafiya ci kana da tafiya kan kasa ne ai kuma duk sayin ka in ya girma ba dai ka dutse ba ko me na girman kai a cikin littafin bugiyat muslimin na karanta wani labari na wani mutum yana da girman kai sosai shi ya yana kowa shi in kana wucewa baka in baka sai ka gaida shi ba to gobe zai yi magana a kanka me yasa baka sai ka gaida shi ba za ka wuce haka kawai haka yi wani ba bakon malami a garin haka ba malami labari kun ga wancan kaga wancan mutum ya yafa ga yanda yake ga yanda yake kar kana wucewa in ya kira ka karan ka ya baci halin shi kenan zai kira ka ce me yasa baka gaida shi ba ko kai sallama sai ka kara da gaisuwa ta girmamawa ya ce to ba damu yana wucewa ya yi sallama akwai mu a Maiduguri akwai ba sani ba na akwai wani mutanen da su sa wajen su sallama ma kamar raini ne ba da sallama ba ne akwai gaisuwa na girmamawa ka ce mm. to kaga wajen shi wallahi shi ya ci sallama wajen shi Allah kawai ka girgiza hannu ka ce mm. kaga ka hakan nan ya fi ka ce assalamu alaikum akwai a maiduguri suna nan da yawa akwai a maiduguri akwai na aka ce shau shau shau to ya fi ka ce assalamu alaikum ya zo ya salama ya wuce ce kai zo zo da alama kai ba ko ne ko zo to baka san ne ba ya kuma san ne ba malam ya ce ni kuna san ka ce ne ko na san ka ya ce na san ka farkonka nutufa wani ma'un ya hurju min bayan sulbi wa ta'ad karshenka za ka mutu gawa a sa ka rame ka biwa ka fashe shine karshenka haliyan a yanzu kuma akwai kashi a cikinka ya ce kasan ne ce lalle ka sani wannan oh, shine ne yace astaghfirullah sai da tuba wallahi yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya tuba kana tafiya in ka sa kaya ka sa hula in ka kulliya sai ka ga kanun kama baka so ka taba jikinka ba kana haka wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur ma ma kana mala sarki ne kai mai kudi ne kai qur'ani ce kulla kulla muhtalin fakhur kulla zaka istisnai ne yana zaka istisnai ka ce banda sarki banda maikudi, kudi banda wannan la yuhibbu kulla muhtalin fakhur ka ji a jika ka raina kowa kana tafiya a fankame subhanallah Allah ya ce waqsid fi mashi ya ilahi malam qur'ani ba abun da ya bari wallahi ba abun da ya bari in ka gane haka ne ka duba har tafiya fa yana koyarwa fa mana sai qur'ani tafiya da kafa yana koyarwa waqsid fi mashika in zaka tafi kar kai sauri da yawa kar ku ka tafi a hankali sosai tafi saka ya Allahu akbar mana tafiya ana koyarwa tafiya fa da kafa fa sai ka ce min to tafiya na koyarwa tafiya ka tafiya ne kawai me na koyarwa tafiya a'a ba za ka sani ba ai kai ba za ka sani ba ka je ka tambayi matan da suka san menene addini suna koyar da 'ya'yansu mata tafiya wallahi malam waksi fi mashi ka tafi a hankali wagdut min sauti in za ka yi magana kar ka ihu ka yi magana a malam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam imalan eh, wallahi yana magana an sai sabai sun san baya daga murya akwai lokutan ya daga murya ana mamaki yanzu haka a karatun a zagurin ana mamaki annabi baya daga murya amma don tafiyar da halin bakauye ana tafiya a yakin dajin kan tafiya kan tafiya yaki wani wani bakauye ya tambaye sabai suka ce waye wannan mai wucewa da jama'a haka aka ce ai Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam dama yana son shi amma bai taba ganin shi ba yana zuwa da gudu yana cewa ya Muhammad subhanallah Allah ya hana a kira nabi ba a kira nabi haka daga murya yake har a nesa ya la tarfu aswatakum fawqa sautin nabi suka ce da shi sahabbai suka ce wai hak wai hak la tarfa sautaka ala nabi sallallahu alaihi wasallam kar ka daga murya ka akan nabi ba ka ji ne yace zan daga zan daga zan daga ba gauye ne zan fada kuma ya Muhammad annabi yace ha ummu ya Allah Allahu akbar wa innaka la'ala khuluq nazim Allahu akbar yana kasance inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq baya yi baya daga murya wallahi yana magana sai ka zo kusa da shi amma don ba kauye ne ya sassauta masa sai ya ce ha ummu ka zo gani nan ya zai ga gaba ne ya ce almar'u yuhibbul qawma wa lam yalhaq bihim ya ce yaya mutum yana son mutane amma ba su haɗo ba zamanin su daban garinsu su daban amma yana son sa yaya yake annabi ya ce al mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah ya ce ai mutum a lahira zai tashi a tawagan wanda yake so wannan magana ne ai ya faranta wa Anas bin Malik rai ya ce izan in dai haka ne to ni Anas uhibbullah wa rasulahu wa Abubakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum yawmal qiyamah Allahu akbar Wana tamshi fil ardi maraha waqsi fi mashi waghmi min sauti in ankara al aswati la sautul hamir mafi kin murya shine muryan jaki murya dagaggen murya wani sai abin baki cikin ma ba mana miji ba fa mace ce take daga murya la ilaha illallah annabi ya ce da khadija radiyallahu anha ya ce ya khadija ga jibrilu yana miki sallama ya ce Allah yana miki sallama shi ma yana miki sallama kuma ya ce Allah ya miki bishara aljanna a cikin gidan aljanna babu daga murya haka ne ce babu daga murya bai cancancin mace ba tana daga murya subhanallah bai cancanta ba inna ankara al-aswati da sautul hamir to wannan na takaita ne saboda takaitaccen lokaci ne lalle tabbas idan za mu lura da ƙur'ani za mu hararo komai a cikin, mu tafi da rayuwa mu bisa tsari mai kyau wanda ba mu wayawayan kowane irin rayuwa da ake ake gudana a duniya ba ruwan mu da shi mu tafi yanda ya kamata Allah nake roƙo subhanahu wataala ya mana muwafaka ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana kurakuran mu ya ba mu ikon gyara matattun mu Allah ya fi su, Allah ya rahamshe su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya tare mana lafiyar mu idan ta mutuwan ta zo Allah ya samu cika da imani ina so son shaidawa Allah subhanahu ta'ala a gidansa a cikin masallaci a bayyana al'umma ina ka wannan doctor wallahi kama annabi ne ya fada annabi ya ce idza ahabba ar-rajulu ahahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu annabi ya ce duk wanda ke so don uwansa don Allah ya gaya masa yana son sa don Allah uhibbuka fillahi shay'an wallahi uhibbuka fillahi ya dawo wa anta aidan يا جعفر وأنت أيضا وعموما كل المسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيوة سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخيرا ni داود ya nuna mu ماكين sai يعني يا هذا يا ya gina wa Allah wannan ya ce na Allah ba sa karewa ajiyan Allah baya karewa mu roƙa masa Allah ya cancanci wannan in mutum ya maka kyauta annabi ya ce kamar da kyauta man sana alaka ma'arufan fa kafi'uhu duk wanda ya maka aiki mai kyau bai ce kai maka rama masa fa in lam tajid ma tukafihu fa kul jazakallahu khaira idan baka samu da me zaka rawa ka ce jazakallahu khaira yi masa addu'a yanzu wannan ba abin alfahari ba ne a ce musulmi ne ya gina wa musulmai wa Allah irin wannan gidan ai kai maka san yayi kokari a wannan gurin ko makiyin ka ne da wannan gini wallahi yayi kokari ko makiyin ka ne to muna roƙon ban san shi ba ne ko yana nan wallahi ban san shi ba kuma ban bukacin san shi ba ban ba shi don shi nake yi ba ba na son san shi Allah nake roƙo subhanahu wata'ala ya sare shi duk inda yake ya sare masa zurriyarsa ya sare masa imaninsa kar duniya ta rude shi kar imaninsa ya gauce daga tare da shi kar makiyansa su ci galaba a kansa kuma kar ya gaza wajen yi wa Allah irin wannan hidimar Allah muna roƙon ka ka ninka masa arziki ninkin ba ninki Allah ya kasa ya fi yanzu kuma Allah ka kawo ire-irensa da yawa a cikin mu wanda zai yi wa Allah irin wannan aikin Allah ta yi shekaran gaba ta yi shekaran gaba Allah muna roƙon ka tayar da ire-iren wannan da yawa a cikin su su yi maka hidima don kai ai duk wanda yake wannan ai ba duniya gaban shi malam Allah kai wannan ai ba duniya gaban ka wanda akwai duniya gaban shi ai kuna kallo ba su sai irin wa Allah ba Allah ma ba zai sa kai ba fa don baya bukatan kudin ka da duka irin duka ba zai ma sa kai ba ka je kai kana hotel hotel kana jira mota 1 2 3 4 har ka mutu Eh, akwai madakilu shaitan guda shida ibn Kam ya yi magana guda shida daga ciki akwai ya shagaltar da kafil mubahat kana ta kashe kuɗi ka abinda ba shine ake bukata ba tare da kai har ka je ka gama rayuwa ka ba abinda da wa duniya ka ba abinda da wa addini ka kai ba abinda kai al'umma Allah ya tsara shi duk inda yake masu kula da gidan nan su ma din zabin Allah ne gaskiya zaɓin Allah ne ku jajirce duk aikin Allah akwai wahala annabi ya ce salasalama hujibatil jannatu bil makari wa hujibatil naru bi shahawa ita aljanna an lullube ta rabu da jiki baya so duk aikin aljanna jiki baya so duk aikin wuta zuciya yana so to a ce ka kula da nan gidan wani sa jiki ba zai so ba amma in ka sa Allah ne a gabanka in kana tana ladan to zai manta da kai wahalan to Allah ya ba su jajircewa wajen tafiyar da wannan don Allah Allah ya lullubi aikinsu da ikhlasi Allah ya wuce musu gaba kowane halin da suke ciki ya sare su ya sare musu zurriya ya kare su da su Allahumma atina fid dunya hasana aidan wa fil akhirati hasana da shay ah, okay da shi malam kayan wajen girman kai wanda shi ya tashi yana ganin kamar akwai girman kai cikin tabi'ansa ya zai iya magance wannan ina so ya bari. Hmm, kwarai, wannan zai tura mu abu biyu ne tambaya nan nasa. Akwai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi magana akan girman kai sai sahabai suka ga kamar da su yake yi. Sai suka ce to ya rasu mu muna so mu kaya mai kyau musa sa takalmi mai kyau sun doka wannan shi ma girman kai ne annabi ce wannan ba girman kai ba ne inna allaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal al bataru eh mene al kibru batarul haqqi wa gamtun nas raina mutane da kin gaskiya shine girman kai ka raina mutane kana ga kawai kafi kowa kuma in za ga maka gaskiya ba ruwanka wannan shine girman kai yaya ake magancewa in kun lura batarul haq wa gamtun nas aikin zuciya ne kun gane aikin zuciya to duk aikin zuciya bai da magani a duniya bai da magani a ina a duniya ka je kowane asibiti ba maganin sa in dai zuciya ne aikin sa qur'ani yake farko Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ka dinga zikiri ka dinga ambatan Allah ka yawaita tuna Allah ka yawaita haula haukala la haula wala quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah allahu akbar duk azkar na shari'iyya kana yawaita yi hakan zai saka raina kanka da kanka ka ji ba komai bane kai a gurin Allah sannan kuma ai Allah ya ce innamal mu'minuna mu'minai na gaskiya ne allazina idza zukira Allah wajadat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمنان قريش إن أن musu wa'azi to zuciyan tana rawa wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana idan ana wa'azi ana karanta ayan Allah to imanin karuwa yake wannan mu'mini ne to ka dinga halartan wuraren karatu annabi ya ce ka dinga shafan kan maraya zuciyanka zai taushi haka annabi ce ka kula da maraya in akwai maraya a anguwa ka kula taimaka musu hakan sai sa zuciyanka ya samu nutsuwa wannan girman ka zai sama babu kuma ka tana mutuwa ka tana za ka mutu ko yau ko gobe ko jibi tabbas za ka mutu me za ka tarar hakan zai sa zuciyanka ya sauka insha Allah na akwai wanda ke in ba shi ne da Allah ya yi saka ma malam alkhair domin yadda malam kuma da zai ziyarci ga masallaci ya yi ma masallaci addu'a da masu kula kara kan malam Allah ya saka mu alkhair kula da irin wangarori ba sauki ba ne. Gaskiya. Allah ya saka mu alkhair masallacin kuma wani ya ya biya sa kuma da muka zauna muka saurari mara muka kai karatu yau Allah muke roka Allah ya gyara zukatun Allah ya gyara zukatun mara ya nuna karatu mai amfani sosai kuma bar shirka mu yi nisa da shirka kamar yadda Lukman ya yi maganarsa wasiya musulmi ya kamata ka yi nisa da shirka kuma za ka yi nisa a shirka ya kamata ka tabbatar da duk abin da zai same ka wani Allah hmm. na kai ne ne kuma Allah ya fito ne ya fito kuma duk abin da ya same ka bai da magani shi ya maka abin da magani ne tana nemo agajinsa wannan da zai maka amfani ba saboda Allah mulkin sarki ya tabi mana ya ba mu labari kamar shi Allah shi ya kamata a yi dogara zuwa ga Allah dogaran duka ga Allah ya kamata yi bai kamata a ce ka doki wani karfi ka ba wani ba ko ka doki wani hankalinka ka ce wani zai amfana da ke fashe Allah za Allah muke kuka ya gyara zukatunmu kuma ya bar mu nisa da girman kai kamar yadda malam ya faɗi na, taqabbal minna kan ta samiul alim wa tub alaina kan ta tawwabur rahim sai mun ba shi ma ya mun addu'a fadda sheikh sai da bai a baci muna gode ma Allah farko na biyu muna gode ma shi shekh da ya zo mana ziyara da kuma shirin da suka mana ziyara suka mana gargadi muna gode musu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu kuma Allah ya sa mu yi aiki da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala addu'a da suka yi Allah kawo to addu'a ma ta fi shi Allah ya kawo Allah ya saurin karɓa wannan addu'a akan haka muna roƙon Allah ya karɓa Allah shi a wani lokaci kuma ne aka zo za a ziyarci kuma insha Allah سبحانه وتعالى ta'ala ya الدنيا mu mai kyau ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وآتنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين